قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين كتي يا كي النبي gaba Yahudan da ya ce, mu jibrilu mu a cikin mala'iku to ka ce da shi duk wanda ya zama maƙiyin jibrilu to shi ne ya saukar da alkur'ani a zuciyarka da izinin Allah yana mai gaskata abin da ya gabata na littattafan Allah kamar attaura da injila yana mai nuna alheri yana bushara ga mominai da abin da Allah ya tanadar masu na ni'ima to duk wanda yake gaba da wanda wannan ce siffar si to yana cikin batatu